Mm-hmm. sake saduwa da mu a cikin wannan shiri zango na farko na shirye-shiryen sashen hausa na DW. Abdullahi Mamman Ahmad ne ke muku sallama a cikin wannan shiri wanda a cikinsa za ku ji cewa a Najeriya kungiyar ɗalibai waɗanda suke karatu a ƙasar Afirka ta kudu sun koka dangance da ƙarin hare-hare da ake nuna musu na kyama a ƙasar. ɗaruruwan mata da suka rikta mazajen su sanadiyar rikicin boko haram sun nemi hukumomi a ƙasar wato a jihar borno da su samar musu da mazajen aure kamar yadda ake yi a wasu jihohi a jamhuriyar nijar ko matasan kiristoci na ikilisiyar ayyar ne suka gudanar da taron su na shekara-shekara da suka tattauna kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwar matasa muna tafi da wasu ƙarin rahotanni to amma sai bayan na karanto muku da labaran duniya DW labaran duniya an zargi tsohon shugaban ƙasar kyrgyzstan da yunkurin kifar da gwamnati